تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا بقي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da ashirin da shida ga watan bakwai wato watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a wannan unguwa ta tudun wada a kuma wannan layi na hausa road a kuma daidai bayan sallar isha'i Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da za mu karanta ya zama musiba a kanmu kafin nan abu na farko shine je yan uwa a cikin ruwa jiya haka wasu bayan Allah suka yi ƙoƙari suka sadaukar suka zo gurin wannan karatu duk wanda ya daure ya zo gurin wannan karatu a jiya muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sa sakamakon zuwansa abinda Allah zai saka masa da shi shine aljanna na biyu kuma insha Allah daga jiya ne kawai ko ruwa ya zo da izinin Allah ba da zai hana mu wannan karatu insha Allah za mu yi karatu na uku shi yasa sai aka ga yau an sa karatun wato karatun da muke a can unguwar dosa zai dubi da sami. wasu na ta tambaya ya aka yi an ji ana tafsiri a bakara ko wasu aka ji ana wannan zati to ya aka yi haka an fahimta ya eh. a ba tsallake aka yi ba tafsilan ne gurare guda biyu ake muna yi a nan kuma muna yi a unguwar dosa shi tafsirin unguwar dosa da muka tashi sai ba mu ɗauko daga sama ba sai muka ɗauko daga ƙasa lura da duk inda ka ji ana tafsiri daga sama za ka ji ana yi ba za ka ji ana yi daga ƙasa ba sannan kuma mutane suna buƙatar tafsirin ƙasan nan saboda su ne surorin da suka fi mu'amala da su wurin karantawa yau da kullum su kowa ya fi yawa sannan kuma hatta wajen tafsiri waɗannan surorin na ƙasa da kake gani da ayoyi ba masu tsawo ba sun fi wahala halabin lalle to wannan yasa muke wannan tafsiri daga amma zuwa kasa a can masallacin godosa wato zai bin sabit bayan sallar la'asar hudu da rabi zuwa biyar da rabi to shi yasa da muka gajiya ba a yi karatu ba a nan a maimakon a ce an yi rifitin din karatu sai muka ce a ɗauko karatun can a sa a gurin allah wakilin sarki ya shirya da mu kafin nan akwai ainihin wato tambayoyi da wasu bayan allah suka ainihin wato rubuto wanda wannan mai tambayar abin da yake tambaya yana buƙatar fassara ko bayani akan wannan ayar wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbikum tunyusharun wannan ayar Allah ta'ala yana cewa ma min dabbatin fil ardi babu wani abu wanda yake taka doran ƙasa malamai suka ce idan an ce dabba a istilahin qur'ani duk abin da yake taka ƙasa da kafarsa a duran ƙasa ana ce masa dabba kamar yadda yace wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin to nan Allah ya ce babu wani abu wanda yake taka doron ƙasa inji Allah subhanahu wa ta'ala sannan wala ta'irin babu wani tsuntsu ya tsiro da yake tashi a sama bi haihi da fukafukinsa illa umamun amsalukum fati al'ummomi ne misalinku akwai al'ummar tururuwa akwai al'ummar kiyashi dukka sai Allah ta'ala yake cewa ma farrutna fil kitabi min shay'in ba mu rage komai ba a cikin littafi sai da muka ainihin wato rubuta wanda wasu malamai suka ce wannan littafin shine lauhin mahfuz shine ma farratna fil kitabi mai shay'in domin sun ce akan yi itlaqin littafi ana nufin abu uku akwai lahi kauni kadari littafin Allah ta'ala wanda ya rubuta komai zai faru tun daga farkon duniya har ta wanda shi wannan ayar take magana cewa ma farratna fil kitabi min shay'in Allah ta'ala bai rage komai ba a cikin ainihin wato lahil mahfuz sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato rubuta sannan sai Allah ta'ala yake cewa summa ila rabbihim yuhsharu sannan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne dukka gabaki daya za a tattara su za a tayar da su a mai da su zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan shine abu na farko abu na biyu mai wannan tambayi yana cewa ya saki matar shi saki biyu da ya saki matarsa saki biyu to bayan an kwana biyu iyayen matar sai suka zo suka tasa ta gaba sai suka ƙara ɗe suka ce ai uku ne shi kuma ya ce ya da Allah a wuya abin da ya sani shi dai bi ya sani amma sun zo sun ce uku ne kuma sun ta samata sun tafi ta gida to yanzu me ya bayani amsa shi ne matarsa ba ta saku ba inda yana da shaida akan haka shi yasa ya kamata in mutum zai ya saki ya kattaba ne ya rubuta kaga ya rubuta ya daya ya bayar ya rubuta nawa biyu ya bayar wa aka ce saki uku ne ce shi abin da ya sani biyu ne kuma ya rubuta ya ba yanzu wannan rubutun sai ya taimaka masa ya zama tuni shaida akan ainihin wato abin da ya faɗa shi yasa ya kamata mutane su taka tsantsan da harkar saki wani fa a lokacin da mace ta ɓasa mata rai a lokacin zai in ana sakin miliyan na sake ki wallahi da kuma kaga wannan wani caji ne mara amfani ba a yin haka Allah ba so yake aita mutuwar aure ba shi yasa in ya zama da lura sai ya kawo yake to ga yadda za a rabu aka ce ma wajen rabu kada a fitar da mata daga gidajensu sai sun yi idda sannan da mace za ta fita su kuma Allah ya ce kada su fita to dukan ana samun kusakure ta bangarori guda biyu su iyayen yarinya wato ko kuma kaga akwai rashin fahimta shi ma wanda ya auren akwai rashin fahimta Allah ya kiyaye wannan yana tambaya mutum ne ya dauki azumi baya cika sallah sai a zahar illa la'asar ya magarba in isha da asuba idan an yi masa magana sai ce ai ladan azumi da ladan sallah da ba ka ga miskini abin da ya kamata ya ce ladan azumi daban zunubin barin sallah kuma daban ko kuwa to ba kai sallah ba ya baka ya baka lada ai kamata ka ce ladan ladan azumi daban zunubin barin sallah daban haka kamata ka ce to kuma barin sallan nan wato laifi ne ba dan karamin laifi ba na haka Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u ushawa sai ce fa sawfa yalqawna gayya da haka akwai wasu malamai da suke cewa wannan algayyu din da Allah ta'ala yake faɗa cewa da sannu za su shiga wani kwari na wuta wanda suka ce wani rami ne wanda ita kanta jahannama tana neman tsari daga wannan ainihin wato gayyu a ciki saboda haka wannan maganar da wannan yake yi me yake jin tsoron Allah ya daina ba daidai bane wannan yace ya dace mutum yana da yaro ya ɗauke shi yaron gida tare da wannan ba musulmi bane saboda yana takamar yana da ainihin wato amana wannan shine tambayar da yake wannan amsa, sai gobe za mu ba da ita to sai wannan yake cewa menene matsayin azumin mutumin da yake ƙarya to ita ƙarya kankin kanta ko ba azumi ai matsala ce ballantana ana azumi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da bai bar kiran ƙarya ba bai bar fadar zur ba to Allah madaukakin sarki bai da buƙatar wato ya daina ci ya daina sha da haka malamai sun yi sabani idan ya azumi yayi ko bai ba wasu suka ce eh yayi azumin azumin yayi amma ba lada kuma in bai yi ba in ya je gaban Allah sai ya ci duka saboda haka ƙarya ita kankin kanta ko ba azumi matsala ne ballantana kuma gashi cikin wata mafi girma mutum ya zai dinga rattaba ƙarya kaga Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan yake mai hukuncin mutumin da za a ga wata ya ce shi ba zai ɗauki azumi ba sai ya gani da irin ta kuru kuma wani lokaci ma sai ya ga watan yake cewa akwai lokacin da ya san shi ne wannan ra'ayin ya yi azumi wajen talatin da biyu to kaga wannan ba azumin musulunci yake ba wani azumi yake daban domin wata a musulunci ko dai ya zama ashirin da tara ko talatin kuma za ka ga duk wanda in an ce an ga wata yake ɗaukar azumi za ka ga bashi da matsala bai cika samun rikici amma wanda ya samu kanshi cewa shi sai ya gani zai ɗauka to irin waɗannan kullum suna cikin bala'i da tashin hankali Allah ya kiyaye ko da haka wannan sabawa musulunci ne mutum ya ɗauki wannan ra'ayi ya ce shi sai ya gani dan ba inda aka yi wannan karatun aka ce sai kowa ya gani tukunna sannan za a ainihin wato dauki wata ɗauki azumi mutum ne sallar ainihin wato yanzu ya samu ana sallar tarawi shi kuma zai yi sallar isha'i zai iya bin masu tarawi su suna sallar tarawi shi kuma yana sallar isha'i amsa shi ne eh zai iya bi innama al'amalu bin niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa sanan tambaya ta bi mutum ne masabuki wato wani ya zo ya samu sallah tare da liman sai ya zo kai da kawo baka samu sallah daga ba sai ka ga shi yana da sallah za ka iya bin shi ku yi sallah tare amsa shi ne eh mutum zai iya yi Allah ta'ala ya shigar da mu to wayannan dai su ne dai tambayoyi a gurguje ina ganin a yau kamar yadda muka ce idan za a abin nan wasu mutane ba sa kiyaye abubuwa idan an faɗa mun ce wannan layin ba kira za a yi ba kawai mutum zai rubuto tambaya ne ya amma wasu haka za su yi ta kira kuma wanda aka shekarar dubu kana kira ba za a ɗauka ba ko ka ta shiga ba za a ɗauka ba saboda haka wanda zai ci gaba da rubuto tambaya ta wannan layin kamar yadda muka faɗa kuma insha Allah za a ga an rubuta a jikin sikirin a DITV shine 0808161118851 da Hausa sifili sai shida ɗaya ɗaya ɗaya sai takwas takwas sai biyar sai daya Allah ta'ala ya shirya da mu akar maka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة Allah ta'ala ya ce mana wa an ku ciyar a ina za ku ciyar sai yake fi sabilillahi saboda daga addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa hannayenku cikin halaka wa ahsinu kuma lalle ku kyautata inna allaha yuhibbul musulmina Allah ta'ala yana son mutane masu ainihin wato insani wannan ayar wato abu ayyub al-ansari Allah madaukakin sarki ya tsara masa yadda daga aslam ibn abi imran ko daga aslam abi imran yake cewa mun kasance a can ainihin wato kustuntuniya yace a wannan lokacin da muka kasance a can kustuntuniya akwai wa'ala ahalin misra uku bata bin amir akan mutanen misra akwai bata bin amir sannan wa'ala ahalin sham rajulun yazid bin fudala bin ubayd akan kuma mutanen ainihin wato sham akwai yazid bin fudala ubayd yace fa kharaja min min al-madinati saffun azimun sai wani irin wato sahu mai girma suka fita daga cikin garin madina mina rum suka dumfara ƙasar rum fasafafna sai muka yi sahu lahum da su mutanen rum za mu yaƙe su fahamala rajulun min almuslimina ala rumi sai wani mutum wani barde wani jarumi, wani sadauki ya kai bara ya kai hari akan ainihin wato mutanen rum hatta dakala fihim har sai da ya shiga cikin su makara kharaja ilaina bayan da ya kai hari ya kai farmaki ya shiga sannan ya fito lokacin da mutane suka ga irin yanayin yadda ya shiga fasahan nasu ilahi sai mutane suka yi ihu zuwa gare shi suka daga murya faqalu suka ce subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah alqa bi yadihi ila tahluka wannan mutumin ya jefa hannunsa zuwa ga hallaka فقال أبو أيوب الأنصاري في أبو أيوب الأنصاري كيتوا يا أيها الناس يا قوم تاني إنكم لتأولون هذه الآية lallai ku kuna fassara wannan ayan ala ghairi ta'wil ba akan yadda ya kamata a fassara ta ba wa inna ma nazalat fina ma'ashar al-ansar wannan ayar akan mu ta sako mu mutanen Madina inna mu dinnan lamma a'azza Allah dinahu yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya buwa yadda addininsa wa kasura nasuruhu wato wa kasura nasuruhu wato wanda za su taimaki addinin suka yawa kunna sai muka ce fi ma bainana law aqbalna ala amwalina sai muka taru mu mutanen Madina muka ce ina ma a ce mu zauna tsakaninmu fa aslahna sai mu ainihin wato zauna mu gyara dukiyar mu yanzu lokacin da za mu fita jihadi yayi mu daina fita suna gama magana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wa anfiqu fi lallai ku ɗauki dukiyar ku ku bayar ku ciyar da ita saboda addinin Allah ya daga wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku jefa hannayen ku cikin ainihin wato halaka shi yasa anfiqu din nan fi'lu amrin ne daga anfaqa yunfiqu infaq wanda shine masdar na anfaqa yunfiqu infaq wa anfiqu Allah ta'ala ya a ciyar sai ce fi sabilillah za ku ciyar saboda ainihin wato addinin Allah ne da haka malamai a nan gurin suka yi magana guda hudu akan ainihin wato jefa kai cikin halaka magana ta biyu akan sababin saukar wannan ayar malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma amara tajhiz ila makkata yayin da ya umarni yace a tashi zai yaki zai tafi fatahu makka qala nasun min al-a'rab wasu mutane daga cikin larabawan ƙauye sai suka ce ya rasulullah bima za na tajahhazu akan mai za mu shiri fa wallahi malana zadu wallahi ba mu da guzuri ba mu da dukiya sai wannan aya ta sauka inda abdullahi dan abbas to al'ibaratu a gurin malaman tafsiri sun ce umumin nafsi la bi khususus sabab na farko riƙe kuɗi ba tare da ciyar da shi ba a kan hanyar Allah jefa kai cikin halaka ne sannan kuma mutum ya ɗauki kai shi ya sa abin da bai dace ba abin da babu maslaha ga musulmi ga musulunci shi ma jefa kai cikin ainihin wato halaka ne da haka wata ayar ta fito ƙarara ta ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kanku domin Allah ta'ala ya kasance mai tausayi ne ainihin wato a gare ku malamai suka ce wato a wannan ayar da Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka akwai abubuwa guda hudu na farko suka ce tarkun nafaqa fi sabilillahi barin ciyar da kuɗi saboda addinin Allah wannan duk wanda yake da kuɗin da zai bayar dan addinin Allah ya daga sai yake bayar wato wannan mutumin ya ɗauki kanshi ya jefa cikin halaka wannan magana Huzaifa da Ibn Abbas da Hassan da Ibn Jubair da Ikrama da Mujahid da Qatada da Zahab suka faɗi wannan magana suka ce rashin in ba da kuɗi don addinin Allah ya ci gaba shi ne jefa hanyoyi cikin halaka yanzu sai a zo ana neman kuɗi mutum yana da ƙarfin da duk wata zai iya ba da naira ɗari don addinin Allah ya ci gaba amma wallahi sai a shekara ko sisi ba zai ɗauka ya bara ba don addinin ya ci gaba wanda haka wannan shi ma nau'i ne na jefa kai cikin halaka kuma Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka mutum yana da ikon da duk wata zai iya daukan naira dubu ɗaya ba addinin Allah wani har shekara ta zagayo ba zai iya ɗauka ko sisi ba da sunan addini ya bayar wanda duk yake da wannan damar yake wallahi ya shiga cikin jefa kai cikin halaka kuma Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahaluka to da tun ana wa 'yan uwa da dangi da makota ruwa yanzu abin ya kai Allah da manzon Allah ake wa ruwa Allah yana cewa ha antum haula'i tad'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal gashi nan ana ta magana mutane su kawo kudin su ayi addini amma a cikin ku ana samun marwata da haka Allah ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu duk wanda ya ruwa musibar ruwan sai ta koma kan shi wallahu al-ghani wa antum Allah mawadaci ne ya wadatu wadatar da bai da buƙatar komai a gurin kowa Allah madaukakin sarki yana da wadata wadata ta ainihin wato mutlaka magana ta biyu malamai suka ce shine al-qu'udu wato zama mutum al-qu'udu gazwi shuglan bil mutum ya zauna ya shagalta da dukiyarsa ya bar taimaka ma addinin Allah wannan shine fahimtar Abu Ayyub al-Ansari magana ta uku wasu malamai suka ce annaha al qulubu min rahmatillahi ne eh, tsammani daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin wala tulqu bi aydikum ila tahaluka wannan magana barra da Nu'man bin Bashir suka faɗi ta sannan wasu malamai suka ce annaha azabullahi kada mutum ya ɗauki kanshi ya kutsa cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala wanda rawahu ibn abi talha an ibn abbas su suka faɗa ainihin wato wannan maganar saboda haka sai Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka to tunda an zo maganar kuɗi ya kamata mu tsaya ayi bayani da kyau saboda wannan karatun ma da ake in ba kuɗi billahi ba zai ba ba wani abu da zai tafi na addini idan ba kuɗi kuma mutane da yawa suna kashe kuɗinsu ta inda bai dace ba wannan kai magana ya ce bakin ciki kake haka mutane suke ba wanda zai je neman kuɗin shi ya tambayi malami a kana makallawa ina da kuɗi ya ya kamata a kashe kuɗin da yawan mutane sun ɗauka cewa in faso suka samu kuɗi fa to Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su da ta cewa ga yadda za a kashe kuɗin amma saboda rashin adalci kai idan ka tashi ka sha wahala kai karatu kuma wani yana da iko zai sarrafa cewa ga yadda za a yi da karatu haka mutane suke da haka malamai suka ce ayoyin da suka zo akan maganar infaki akan ma'anoni daban-daban na farko al al'infaku yana zuwa da ma'anar daf'u zaka tun kuɗa zakka duk inda Allah ya yi maganar infaki cikin Qur'ani ko ya haɗa sallah da zakka ko ya haɗa infaki da zakka to yana maganar wajibi ne kamar ya ce li ibadiyal ladina amanu yuqimu salata sai yace wa yunfiqu mimma razaqnahum ga as-sala ga kuma me ga kuma ainihin wato infaki afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma inna ma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi allahi wa la yanquduna al-misaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم غا الصلاة غا كما من ainihin wato infaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato haɗa abubuwan guda biyu as-salatu da kuma infaqi shi yasa farkon qur'ani sai ce mana allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna da haka wannan yana zuwa da ma'anan dabqu zakka ba da ainihin wato zakka to yanzu zakkan mata ko ba yanda ka san tax haraji wani Allah madaukakin sarki da ya tashi ba mutane kuɗi ya ba su. sai aka ce idan ya shekara sai ka raba gida arba'in sai ka ɗauki ɗaya ka bayar sai ka riƙe talatin da tara yanzu dan Allah Allah ya yi adalci ko bai ba da gwamnati ce take ba da kuɗi ka ce to ga kuɗin an baka amma kana ganin zai a ce ka raba gida arba'in ka kawo ɗaya ka riƙe talatin da tara billahi ladi za a ce ne ka raba uku sai a ce ka kawo biyu da rabi sannan ka riƙe rabi haka za a yi amma saboda Allah ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla duk abin da Allah ta'ala ya zartar adalci ne ɗari bisa ɗari sai aka ce ka kasa gida arba'in ka kawo ɗaya ka riƙe talatin da tara to yanzu zakkan ma ba a yi saboda haka na biyu akwai al-infaqu bi ma'ana at-taqawwu cewa ta nafila kamar faɗin Allah ta'ala wa yas'alunaka anil yatama qul ainihin wato Allah yana magana akan ainihin wato marayu yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambaya me za su ciyar sai Allah ya ce qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina har zuwa ƙarshen ayar sannan ainihin wato al yana zuwa da ma'anar siyar da dukiya gurin jihadi wanda shine wannan ayar take ainihin wato magana wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka kada mu defa kanmu cikin ainihin wato hallaka saboda haka ya jama'a wallahi tallahi muna cikin wani yanayi a ƙasar nan kuma ba za mu iya karɓa talenji sun da muke ciki ba sai mun ɗauki abu guda biyu abu na farko duk musulmi ya ji cewa wannan addinin ba zai ba wallahi sai da kuɗi dole ne abu na biyu wannan shine mafi muhimmanci dole mutane su kokarin komawa su gyara alakar su da Allah subhanahu wata'ala saboda mutane sun yi nisa fiye da yadda ba sa zato yadda ka san wallahi tallahi mutane ba su yarda da lahira ba faɗar da kawai ake yi da baki amma aikin mutane ba canjawa yake bai ga tashi daga wanda yake gudun duniya zuwa ga wanda yake neman ainihin wato lahira saboda haka akwai al'imfaƙu bi ma'ana ainihin wato akwai al wanda yake zuwa da ma'anan daf'un nafaƙa wato miƙa ciyarwa ga iyalan mutum da haka Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din sai ce wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya fifita maza wato sashi akan sashi da mata ne saboda shi namiji idan ya auri mace yana infaki da dukiyarsa shi yasa yana daga cikin abin da duk wanda yake da mata kare wasa da shi shine matsala ta infaki ba za su iya rulin din mace ba idan ita ce take ciyar da kai ba to manya kake ciyar da ita wallahi ba zai taba yiwa ba shi yasa in baka iya ɗaukar nauyin mace to kai ba kawwam bane akan ta to kuma da yawa ba su san cewa wannan kawwama ba Allah aiki ya daura ya daurawa maza shi yace yace na 'alan nisa'i to Allah madaukin sarki ya kawo maganar infadi da ma'anan ainihin wato abin da ya shafi ciyar da iyali shi yasa sai sai ce liyun fi qudu sa'atin mai kuɗi ya ciyar dole kuɗin shi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda aka kukunta arzikin shi talaka ne da kare ke samu ya ci Allah sai ce ya ciyar gwargwadon abin da yake iya ciyarwa la yukallifu Allahu nafsan illa ma illa ma ataha Allahu ba'da zalika usran yusra idan a gurin ciyar da iyalanka kana iya ciyar da abin da Allah ya hore maka ne to kenan wannan dalili ne a gurin taimaka mu wannan addini da kuɗi kowa akwai iya abin da zai iya yi ni idan zan iya ba da naira dubu ɗaya duk wata saboda wannan addinin akwai wanda kuma ƙarfin shi duk wata naira hamsin zai iya yi liyu fi kudu sa'atin mai kuɗi ya ciyar daidai kuɗin shi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah sannan al-infaqu yana zuwa da ma'anan ainihin wato bazal aba mutlaqan wato watsa kyauta mutlaqan Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum da inda zaka ce da duk abin da ke bayan ƙasa ka ɗauka ka bayar ba za ka yi haɗa zukatan mutane ba Allah maɗaukakin sarki shi yake haɗa zukatansu su sannan akwai al-infaq yana zuwa a cikin Qur'an da ma'anan ƙoro shi yasa yace qul law antum tamlikuna ina rahmat rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura sanan al-infaq yana ainihin wato zuwa da irin waɗannan ainihin wato ma'anonin saboda haka ya jama'a adiyar mu kadiya ce ta ainihin wato kuɗi addini ba zai yi ba da kuɗi kuma dole mu ji cewa wannan haka kullum nakan yi magana idan munasaba ta taso cewa idan aka zo sai ka ga wani abu na amfani wanda ya kamata a ce mu a zo a nuna muna da shi sai ka ga babu yanzu a ce wai duk garin kadunan nan musulmi ba su da standal asibiti tsayayye nasu na kansu inda Allah wannan ba abu kunya ba eh muna da kuɗi ko ba mu da kuɗi eh za mu iya yi ko ba za mu iya yi ba to me hana mu sai dai kullum a zo a yi ta bayani a ce kafare sun danna mutane kuma ba a bayanin sababin da ya sa kafare suka danna mutane su sun yadda a kan bannan su za su ɗauko kuɗin su su bayar dan bannan ta gini mu kuma da muka yadda namu gaskiya ne mun kasa ɗauko kuɗin mu bayar dan gaskiyar ta yi ta gini to saboda haka Allah ta'ala ya ce mana wa anfu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada mu kuskura mu jefa hannuwan mu cikin halaka muna ji muna kallo da haka wannan kalubale ne duk wani musulmi a duk unguwar da yake inda yake ganin yana girmama a matsayin santa yake zuwa karatu akwai santoci da yawa to kowa ya sa ma kanshi cewa bayan ramadan aikin da zai yi a cikin abin da yake zuwa ya je ya samu zai dinga ba Allah wani abu wannan shine abin da zai wani ma ya je ya sa mamashi da baban shi baban ya mutu ko mama ta mutu ya sa ya ce wannan na mamashi ne wannan na baban shi ne zai dinga biya Allah ya kai ladan gudu amma wallahi tallahi ma dama ba mu shirya da ko kuɗin mu bayar ba dan wannan addini yana tabbatar muku har yanzu ya kan kanmu muke har yanzu kuma wallahi ba mu shirya za mu taimaki wannan addinin ba amma ba wani addini a duniya da ake yin shi ba kuɗi babu kuma duk duniya an yadda ba masu cire haula su zagaya saboda addinin su sai muwa sai mu musulmi wannan abubuwa ne wanda kowa ya kamata ya zama yana jin zafin abu kuma yana tunanin yadda za a fita daga irin wa'annan abubuwan a daina shi yasa nan masallacin dan ma kar a yi zargin wasu abubuwa duk wa'annan abubuwan ba ma yi ba za ka taba ji ba a nan masallacin in dai ka ji to wani zamu ne wa taimako ya shiga cikin wani yanayi amma mu wai saboda matsalar mu ko ta masallaci ko to na abu ji mun tashi muna neman taimako a ba mai Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah shirye da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yana ainihin wace cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato faɗa hadisi daga al-Imam Abu Huraira yana ainihin wato cewa wani mutum ya zo yake cewa ya rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajran wata sadaka ce ta wata sadaka girman lada sai manzon Allah yake ta anta saddaqa wa anta sahihun shahihun ka dauki kudin ka bayar kana lafiya da kuma kana son kudin ita ce sadakar da ta fi kowa takshal faqara kana jin tsoron talauci sannan kana fatan wadata a daidai wannan lokacin sai ka ɗauki kuɗin ka ka bayar idan an ce to jama'a a kawo kuɗi wani matan canjin da ya je sai taba da shi zai turo ya saka cikin bobiti sai ta aina Allah baya kaɗan ƙarya ne wallahi na Allah yana kaɗan wani mutum da ba wani shiga ga ya fashi da kuka wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu fima ahmilukum alayhi tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan Allah ya ma yunfiqun wani sai kaga ya zo gaban manzon Allah yana kuka saboda bakin cikin ana infaki shi bai samu abin da zai dauka bayar ba dan addinin Allah subhanahu wataala ya ainihin wato ci gaba to saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa ya ayyuhan nasu afshu salama ku dinga yada sallama wa atimu ta'ama kuma ku ciyar da abinci waslul arhama kuma ku sadar da zumunci sannan ku tashi ku yi sallah da daddare sai manzon Allah ya ce lokacin da mutane suke bacci za ku shiga aljannar ubangijinku tare da ainihin wato amincin Allah subhanahu ta'ala. Allah ka sa muna daga ciki to saboda haka idan ma mutum ya ki taimaka addini da kuɗin shi gwargwadon abin da Allah ya hore masa yana ji yana gani addini ne ba za a fasa ba za a ci gaba da ko mai kake da shi kace ba za ka yi ba sai kaga wanda ya fi ka ya zo kuma an ci gaba da yi addini kuma za a yi saboda haka wannan kalubale ne gare mu a matsayin mu musulmi kullum ina jefa challenge din da ba iya amsa Allahumma sai dai iyayenmu ko ƴan uwanmu yarba su suke da wannan kokarin ko kuwa su suke da wannan kokarin yanzu duk masallatan da ke unguwan nan na juma'a kaf ba masallacin da zaka same shi yana da firamare yana da secondary school ko akwai karkari abin da muke iya ginawa shine islamiyya shikenan islamiyya ya karama in an gina islamiyya shikenan amma a ce muna da secondary da firamare a haɗe wadda muke so mu wa mutum tarbiyya irin ta mu ta addini kafin ya tafi jami'a wacce ce sai dai yan uwan mu yarba in ka je nan abin nan eh eh to su ma in ka tafi ka tafi wani ce maka biyar rage ko na madina munafiki ne shi kuma da ba munafikin ba ya ke kawo kuɗin shi dan a addini haka wani zai ce maka haka wani zai ce maka kuma billahi allazi la ilaha illa huwa an tabbatar da cewa in dai fito da kuɗi ne dan yi addini da mu da su ba ba bane a nan muka zauna mitin wani yake ba da labari ya je Legas wani abu ya taso mu wata santa taso dashi wani abu miliyan 60 suke nema dashi wani abu kuma wanda ya shafi addini ya ce wallahi akwai mace ita kaɗai da ta ɗauko miliyan 30 a bayan motar ta aka zo ana ta saukiya. ana ta saukiya. amma Allah ne kiyaye Malam Jafar yana ba da labari wata rana ya je Misra yana yawo a misira sai ya ga wani bai rabi da ya gan shi shikenan sai yake tambaye shi aka ya zo karatu nan sai ya ce ai masallacin su ne ya dauki nauyin shi ya zo nan masallaci wani iri ya ce a masallaci irin wannan na kamsa salawatu mana to wani masallacin ma ba ma na kamsa salawatu ba na juma'a ma sai ka samu bai da mutum ko ɗaya da ya taɓa ɗaukan nauyin scholarship ɗin sai je karatu kai ba ya je karatu ko a cikin gida bai taɓa ɗaukan nauyin ko karatu ba to da haka saboda Allah ya jama'a ina zamu da wannan yace ai ba shi kadai bane wani su ashirin ne wannan karan masallacin ya dauke ne suka zo mu kana dasi karatu su koma mutum ashirin masallaci na samsu salawat Allah madaukakin sarki ya kiyaye ba za ka taba zuwa ba ka samu lauya musulmi ne a ce maka akwai wata santa ta addini da take gudunmu da ta bayar akan shi ya kai wannan matsayin yasa duk mutumin da ba ku taimake shi ya kai wani mataki ba da kuma ba ku da yadda za ku kula ku ce kuma kuna da control akan shi ɗari bisa ɗari ba zai yi ba in ya ga dama ya taimaka an bai ga dama ba kai ma duk ma zagi ya kama gaban shi eh? yanzu nan fa wani ɗalibi ya zo ya ce mu shi Allah ya rafa mai asiri gidansu inda ya taso suna da wadata ya na rantsi da Allah malam a yanzu a jami'ar da na baro wallahi tallahi akwai ɗaliban da zaka gani musulmi wani sai kwana biyu kwana uku bai ci abinci ba saboda babu kawai yace wallahi gari zai waye zai je aji ya ɗauko lacco biran da zai shiga aji ya rubutu dole kuɗin da zai sha kuma yana da yan uwa a waje kuma ba wanda yake tunanin ya taimake shi yanzu dan girman Allah wanda ya samu kanshi a irin wannan halin ya gama karatu yanzu ya samu aikin yi kawai zaka zo mai da wata kattabe warka ka ce wai ka zo ya taimaka to ya taimaka ina wa zai taimaka ai ba zai taba yi ba Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon mu gyara irin wayannan abubuwan su muke so mu yaƙa wanda suke da abubuwa daban-daban ya to muna da hannu a ciki wajen wanda suke karatun likita wace gudunmuwa za mu ba su wanda suke kaza me za a yi wanda suke kaza me za a yi a su san cewa eh a matsayin mu na musulmi mu ɗan uwansu ne kuma muna da amfani a gurin su ga 'yan matan mu nan kuna gani ana tura su jami'a su je shi karatu harka ta rayuwa kawai abin da yarinya za ta ci ko ta sha sai ya ja ta zuwa ga lalacewa saboda tana da 'yan uwa a waje amma sun yi watsi da ita ba wanda ya damu da ya za ta rayu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa eh to Allah madaukakin sarki ya ce wa ahsinu lallai a kyauta ƙarƙashin wannan akwai maganar jaiz bank jaiz bank a nan kasar kowa ya san yadda lokacin da aka fara cewa za a kafa banki da sunan musulunci yadda wasu suka tage suka yi adawa shi yasa kullum nake faɗa duk bala'in da ke faruwa a ƙasar nan mu daina kuka da kuwa mu ma muna da gudunmuwa da muke bara wajen bala'in ya faru suka fito suka yi adawa da bankin nan adawa ta ƙarshe duk musulmin da yake da kuɗi yanzu a najeriya ya ci gaba da barin kuɗin shi a bankuna na riba na rantse da allah in ya je gaban allah biyu da uzurin da zai iya kawo kuma yanzu idan da ana cewa lalura ne to lalura mun yadda daga da laluran to yadda Allah ya kawo yadda za a fita daga cikin wa lalura amma abin ban mamaki da haushi kuma mu musulmin yanzu mu ne kuma muka fi kin bankin da aka kafa da sunan wa da sunan musulunci kowa yana nan ya bar kuɗin shi a bankuna na riba mutum ya je ya ci gaba da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi riba da munin riba wanda qur'ani abin da ya faɗa a kanta kawai cewa in ba ku daina cikar gaba ba Allah yana sanar da ku faɗa da Allah da manzon Allah saboda haka duk musulmin da ya imani da Allah musulmin da ya imani da Allah kuma ya yadda da abin da manzon Allah ya zo da shi na qur'ani cewa gaskiya ne to ma dama inda yake ba wai babu wannan bankin na musulunci bane in dai akwai to ya zama masa yanzu ba da lura bane ya tashi daga bankunan da ake mu'amala da riba ya koma bankunan da ba a ba a mu'amala da riba ka je zaka ga sha abun mamaki in ka je guraren zaka ga yadda abubuwa suke ainihin wato tafiya yadda mutanen mu ga kuɗi a hannun su je su saka inda yake na musulunci ne amma sun ki sun dawo suna ci gaba da mu'amala da bankuna na na ainihin wato kafare Allah madaukakin sarki ya sa mu gyara wannan shine to sannan Allah madaukakin sarki yake cewa ahsinu lalle ku kyautata inna allaha yuhibbul na allah madaukakin sarki yana son mutane muhsanai mutanen da suke da ainihin wato insani malamai suka ce wannan fadin allah da yake wa ahsinu ku kyautata yana ɗaukar ma'ana guda hudu abu na farko suka ce anna ma'anahu ma'anar fadin allah da yake wa ahsinu shine ahsinu fil infaqi lalle ku kyautata fa idan za ku ɗauki abu ku bayar wajen ciyarwa kar ya kamata zan iya ba da naira ɗari duk wata in dawo ina ba da naira ashirin ko talatin wannan babu Isa ne a ciki Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muslimin wasu malamai suka ce ahsinu dhanna billahi lalle ku kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan maganan ikirama da sufyan suka faɗe shi sannan wasu malamai suka ce wa ahsinu shine addu alfara'ida ku ba da farallan da Allah ta'ala ya ce ku ɗauka ku ainihin wato bayar wannan shine dan haka sai Allah madaukakin sarki ke cewa inna Allah yuhibbul musinin Allah ta'ala yana son mutane masu isani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara insani yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa in takun tarahu innahu yaraka ka bauta ma Allah kaman kai kana ganin shi in kai baka ganin shi shi yana ganin ka da haka malamai suka ce mutumin da kake bala'in jin nauyin shi sai ya ɗauko sai ya ce ka masa aiki ko da bai nan saboda jin nauyin shi da kake za ka yi aikin da kyau to sai ya ɗauko kujera sai ya zauna yana kallon ka kuma sai ya sa ka aiki dan Allah wannan aikin za a yi da kyau ko za a yi a majani yana kallon ka to wannan suka kai mataki na al-ihsanu suna bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ne akan wannan ainihin wato ka'idar shi yasa sai Allah ya ce mana wa asinu lalle mu kyautata inna Allah yuhibbul musinina Allah ta'ala yana son mutane masu ihsani da haka suka ce akwai hasuna ya hasunu akwai ahsana ya husinu da haka ahsana ya husinu ya sha bamban da hasuna ya hasunu da aka sai zamanto ahsana mafi kyau ne ya husinu sai zamanto fi'ilin mudari ne na ahsana ya husinu to shi yasa duk inda Allah yake kawo sai ce inna Allah ma'al na taqaw wal ladina hum musinuna domin musinuna ismu fa'il ne na ahsana ya shi yasa akwai masu kyautatawa akwai kuma mafiya mafiya kyautatawa to a gurin infaki ma akwai masu kyautata akwai kuma mafiya mafiya ainihin wato kyautatawa da haka malamai suka ce na farko insani sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah da kanshi zaka ji ya ce sibagatullah wa man ahsana min Allah sibaga liqaumin yu'minun wannan sirga ne ko liqaumin abidu ya fa Allah subhanahu Ta'ala iya rini wannan sifa ne na Allah sannan bayan wannan malamai suka ce al-ihsanu sifa ne na annabawan Allah da kuma salihai mutanen kirki Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sanda Allah ta'ala yake cewa ainihin wato babansa ya ce ya bani ta fatahassasu min Yusuf wa akhihi wala ta'asu min rawbillah إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين النبي يوسف يتي مس هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون يتي مس نعم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف كان يوسف يتي على يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين duk mutumin da yake musulmi ne Allah ba zai taɓa tozarta ladan aikin da ya ba sannan kuma Allah ta'ala ya yi mana umarni ya ce mu isa insani a cikin wannan ari ya ce mana ni isa insani gurare da yawa hatta abin da ya shafi mu'amala da iyaye Allah zai ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini Allah da yake a ainihin wato kyautata to Allah ya yi umarni da Isa ne inna Allah ya amurkum Allah madaukakin sarki yana umurtar ku da abubuwa guda uku daga ciki akwai al isa kyautata wa ita idil qurba wa yanha anil fashai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaru Allah ya yi umarni ya ce Isa ne. sannan yana daga ciki shi yasa mutanen karuna suka je suka same shi suke masa wa'azi ya tattare kuɗi ya ki bayarwa shi ya ci ko kuma ya ci amma ya ki bayarwa a addinin Allah inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alayhi wa atinahu min al-kunuz Allah ce mun bashi kaskar kuɗi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala liqaumihi la tafrah mutane suka ce masa ka daina alfahari inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai san mutumin da yake mai alfahari wabtahi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah me suka ce masa wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata kamar yadda Allah ta'ala ya kyautata maka wala tabghil fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul muslimin ko inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son mutane masu alfahari sannan bayan wannan aqibatul isan karshen duk mutumin da yake isani yana tare da Allah subhanahu wata'ala kuma ya ishe ka daraja a ce Allah yana tare da kai ayar da muka karanta da inna Allah ma alladhina taqaw والذين هم موسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لما الموسنين lallai duk wanda suke yin ihsani Allah ta'ala yana tare da su sannan kuma wanda yake ihsani Allah subhanahu wa ta'ala yana san shi ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين Allah yana son mutane masu isani duk wanda Allah ta'ala ya so shi babu ranar da Allah ta'ala zai masa azaba sannan kuma jaza'ul insani fid dunya wal akhirah akwai sakamako ga wanda duk mutumin da ya ihsani duniya da lahira wa idh qulna dakulu hadhihi al qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa dakulu al baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinina Allah ya ce duk mutanen da suke suna da isani sai mun ƙara musu inda Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabawan Allah da ya lissafo tun daga watilka hujjatuna atinaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka alimun hakim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين haka muke saka ma mutane masu ihsani inda Allah subhanahu wa ta'ala manna Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sintani abubuwa guda biyu hafizahu ko hafistuhuma wannan shaddad bin aus yace abubuwa guda biyu na kiyaye su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace annabi ya ce inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay'in Allah ya wajabta ihsani akan kowane irin abu kuwa yace fa idza qataltum idan za ku kashe abu ma fa asilul qitla abinda Allah ya wajabta ko ya halatta yace ku ci saboda yadda musulunci yake da tsafta aka ce hatta wajen kashe shi to ai masa ne ai masa ihsani kar a keta ainihin wato haddinsa wa idza dabatu idan za ku yanka fa'asinu ahsinu ku kyautata mai yankan manzon Allah ya ce ɗayan ku ya wasa abun yankansa ya hutar da abun da zai ainihin wato yanka sannan manzon Allah yake cewa idza ahsana ahadukum islamuhu idan ɗaya daga cikin ku ya kyautata musuluncinsa ya yi aiki da shi za a ainihin wato rubuta masa goma kyakkyawa zuwa ninki ainihin wato ɗari bakwai nana aisha Allah ta'ala ya tsara mata yadda take cewa wata mata ta shigo gurina wa ma'aha ibnatan a tas'alu an sadaqa tare da ita akwai yan mata guda biyu tana tambayan a bata sadaka bata samu komai ba a gurina sai da bine ka iya cewa guda uku da ta ba wannan baiwar Allah sai wannan baiwar Allah sai ta dauka sai ta ba yarinya ta daya sai ta ba daya lokacin da ta ba wannan ta ba wannan sai suka cinye nasu sannan ta bare nata tana kokarin ta kai baki sai yaran sai suka fashi da kuka sai ta fasa sai ta ɗauki ɓarin sai ta ba wannan sai ta ɗauki ɓarin sai ta ba wannan sai matar sai ta zauna bayan ta zauna sai ta fita nana aisha ta ce mandan allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida sai na bashi labari sai mandan allah yake cewa ainihin wato manutuliya min hadhihi albanati bi shay'in duk mutumin da allah ya jarrabe shi da 'ya'ya guda biyu mata biyu ko sama da haka ya rike su ya kyautata musu ya musu tarbiyya a faɗa mu wannan mutumin aljanna ta wajaba akan shi ibnu mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya ce ya rasulullahi an akabu bima amilna fil jahiliya yanzu abin da muka aikata ma a cikin jahiliya Allah zai kama mu da shi kala sai manzon Allah ya ce man ahsana fil islami duk mutumin da ya kyautata a cikin musulunci lam yu'khad bima amila fil jahiliya ba yadda za Allah ya kama shi da abin da ya aikata a jahiliya wa man a fil islami wanda kuma ya munana a cikin musulunci to ukhida bil awwal wal akhir sai an kama shi sakamakon na farko da na karshe kamar yadda yake mai fir'auna fa akadahu Allah na kana al akhirati wal ula to kai ma haka Allah zai kama ka sakamakon rashin ainihin wato isari to ranan nan mun faɗa yanzu wannan yana daga cikin abubuwa da Allah ya ce yana son masu su shi al-isani ga wasu abubuwan da za mu faɗa sai kowa ya ji in yana daga cikin wanda Allah yake sai sai ji ƙara su bincike na farko Allah yana son masu ihsani idan kana daga cikin siffar masu ihsani to Allah yana son ka in ko baka daga ciki to ka san yadda za ka yi ka koma ka zamanto musuni dan Allah ta'ala ya ka, wannan aya ta tabbatar mana haka inna Allah yuhibbul ladina ainihin wa inna Allah Allah yana son masu ainihin wato ihsani inna allaha yuhibbul musinin Allah yana son masu isani na biyu Allah yana son at-tawwabina inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina kaman can da yake fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin to in kana daga cikin at-tawwabina masu tuba zuwa ga Allah in sun yi abu to kana daga cikin wanda Allah yake so sannan idan kana daga cikin ainihin wato al-mutatahhirina wanda suke ainihin wato tsarkaka sawa'un daga zunubai ko daga ainihin wato hadasi karami ko babba to Allah yana son ka sannan bayan wannan Allah yana son almuttaqina ya ce bala man aufa bi ahdi wa taqafa inna Allah yuhibbul muttaqina idan kana daga cikin masu takawa Allah yana son ka in ko baka daga cikin masu takawa to sai kai makanka tambaya sannan Allah subhanahu wata'ala yana son masu haƙuri ya ce wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu na kaseerun kama wa hanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da da'ufu mastakalu sai yake wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri idan kana daga cikin masu haƙuri Allah yana son ka kuma an sha bayani a ce haƙurin nan ya kasu gida uku yin abin da Allah ya ce a yi da barin abin da Allah ya ce a bari da kuma haƙuri akan abin da Allah ya ɗora maka mardari daɗi to in kana da wannan sifar Allah yana son ka sannan Allah ta'ala yana son masu dogaro gare shi ya ce in yansurukumullahu fala ghaliba lakum ya ce ma annabi fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fadu min hawli sai ce masa fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina Allah yana son mutane masu dogara gare shi idan kana daga cikin almutawakkilina to Allah yana son ka in kuma baka daga ciki akwai matsala sannan Allah yana son masu adalci Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqsitina Allah yana son mutane masu ainihin wato adalci sannan Allah ya ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan marsus Allah yana son waɗanda idan abu ya taso na addini za a gobza da makiya sahu suke kaman bulo gini ɗamfara na ɗamfara da wani ba idan an ji hari a watsi ba kowa ya ce kafa kafa mai littafin baki ba a'a inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus haka sahabbai suke sahu a gurin yaƙi to sannan kuma waɗanda Allah bai so sai mutum ya ji da kyau na farko Allah ya faɗa ya ce bai san duk dan ta'adda ayat da muka karanto a baya wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mutarin Allah bai san duk dan ta'adda sannan na biyu Allah bai san duk wanda yake kafiri ne kuma ga kafirci ga zumini yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqa wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim Allah bai san dukkan wanda yake mai kafirci ne sannan bayan kafirci ga zunubi sannan kuma Allah bai san kafiri tsurar shi قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين sannan Allah bai san azzalimai ya ce wala tahinu fi ibtigha'il qawmi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna sai yace in tasaskum arhum faqad massal qawma arhum mislu wa tilka al-ayyam nudawilha bainan nas wa liya'lama Allahu alladhina amanu minkum wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhadha minkum shuhada sai yace wallahu la yuhibbu adh-dhalim dukkan wanda yake azzalimi ne to Allah bai san shi sannan Allah bai san wanda ya kasance muktar mai takama mai alfahari inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakur duk wanda yake wa mutane takama da alfahari to kowaye Allah ta'ala bai san shi sannan kuma mutumin da ya kasance ha'ini inna allaha wala tujadil anil anil ladina yaktaluna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana khawanan asim ga ha'inci kuma ga zunubi wanda yake da wannan sifar Allah bai san shi sannan Allah bai san bayyana ainihin wato mummunan magana in ba cutar ka aka ba ya ce la yi Allahu al-jahra bis su min al illa man zulim sannan Allah ta'ala bai san in mabannata kullama awqadu naran lirhabi atfa'aha Allah wa yas'una fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin duk wanda ke banna a bayan kasa to Allah madaukakin sarki bai san shi sannan kuma al-musrifina masu wuce gona da iri wajen ciyar da dukiyarsu ta bangaren gida ko makamantansu ya ce ya bani adama ku zo zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa sharabu wa la tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin Allah bai san mutane masu israfi sannan kuma ya keɓance yace bai san mai yaudara shi kadai wa in ma takafanna min qawmin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin duk wanda ke yaudara kowaye shi shi ma Allah bai san shi sannan Allah ta'ala bai san duk mutumin da yake mai girman kai ne la jarama anna ya alamu ma yusarduna wa ma yuqul innahu la yuhibbul mustakbirin duk mutumin da yake mutakabbiri ne mai girman kai to wannan mutumin Allah subhanahu wata'ala bai san shi sannan Allah madaukakin sarki bai san mutumin ne ka khawwa ga yawan ha'inci kuma ga kafirci ya hada inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan wa la yuhibbu kulla khawwanin asima ko inna Allah yudafi an alladhina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafur sannan Allah bai san wanda yake yana ainihin wato alfahari da farin ciki akan wanda ya saba ma shari'a kamar yadda muka karanta karuna Allah ya ce masa inna Allah la yuhibbul farihi sannan kuma Allah bai san dan mutumin da yake mai takama mai alfahari kamar yadda annabi Luqman alaihi salatu wassalam ya ce ma ainihin wato dan shi inna Allah la yuhibbu muqtalin fakur Allah bai san kulla muqtalin fakur dukkan mutumin da yake mai takama mai ainihin wato alfahari to wayannan sifofi ne kowa sai je dan baka ya gani yana daga cikin almuttaquna as-sabiruna al-musinuna at-tawwabuna al-mutatahhiruna to in kana da wa'annan sifofin Allah yana son ka idan kuma kana daga cikin al-kha'inuna yan ta'adda mai girman kai to wannan na daga cikin sifar da Allah bai san ka duk wanda Allah bai san shi ya mutu in ba sa'a ba sai Allah ya masa azaba to muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya sa in za mu mutu mu koma zuwa ga Allah mu mutu muna masoya Allah ba makiya Allah ba ana nuna ainihin wato lokaci yayi kuma bayanin da muka yi na maganan kuɗi gaskiya maganan kuɗi tana da muhimmanci ya kamata kowa ya je tunani ba wai sai Ramadan ba a'a bayan Ramadan a koda yaushe mu dinga tunanin mai zamu yi wannan addinin namu Allah ta'ala ya shirye da mu za mu tsaya nan sai gobe insha Allah na'am eh. ke sandwich ai ai bayani sandwich bangare biyu ne suna da bangaren musulunci suna da bangaren tambayin ba sai gobe shi ma za a yi bayani assalamu alaikum wa rahmatullahi